أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم فلاين الثلاثين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وآله وأصحابه والذين تبعهم بإحسان أما بعد فالسلام ثلاثة 23 ga جرجت هجرانا برو لدري مدو لثلاثين شدة بيبي بسابيو بوطن بيان 2015 دامي كراتون أكو أسكن محمد البرماخي أكي يبو أني محمد صلى الله عليه وسلم رشاد البراء كلهم بعض رشده وبعد جميع الخليج من جل سعده وحسن جفان الولي من حسن خده مليء سمور لا أزال برفته جوادا منيلا محسنا غد كمئدا yana ta magana dai akan nuna soyayya ce ga arin sallallahu alaihi da kuma ya faɗo akan yabo a nemi hawan sallallahu alaihi yana tare shaɗin baraya shirya da kai gaba dai kullum dukkaninsu duk shirya su gaba dai ba a buru da yi ce ne na shirya shirya ta anai Muhammad sallar sallar wasallam wa innaka la tahdi ila siratal mutakin to duk gaba dai a hada da kai gaba dai sashe ne na shirya kamar yadda sahabinsa shi ko da za a auna imanin mutanen duniya da imani ne da imani ne ya rinja duk imanin mutanen duniya in ji na umaru shine abubakar siddiq radiyallahu anhuma wa sa'adu jami'ul khalqi arzikin dukkanin kai min ji sa'adihi yanki ne na arzikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke ci kowa ya samu albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam ko husni waje ne. kyan kyawawan duk mutane gaba da duk duniya ko husni khaddihi daga kuma kumatun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne maliyin mai yawan kyawu ne namuhun mai yawan rangwame ne la ya zali kuma ko da shi yana kyauta da irin wanda in ya baka wata rana kuma ya ce ai na baka ranar a Aisha radiyallahu ta'ala anha wa da ta ce ba a taba tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ba abu ce la da dai bai taba cewa babu ba in ma babu abin lokacin sai ce ka je ka ci bashi shi zai biya sallallahu alaihi wasallam mai yawan kyauta ne munilan mai yawan alheri ne mutunan mai kyautatawa ne radikan mai yawa ne ga baiwa mai ina mai yawan kyauta can ma an gadaka to gadaka to gadika mai yawan kyauta Ba ummatu ta yi rumu khairu umma su ne iman al'umma fil zikiri a cikin alkur'ani kuma akwai kalima ta zikiru ana nihin ɗaukaka wa innahu hula zikrun laka wa liqaumika sai ɗaya a cikin bukhari za ji ya ce babu zikirin ni abbas ma'ana ambaton ibnu abbas radiyallahu anhu babu zikiri min abi ibn an batun ɗaukaka ta babu zikiri muawiya mai abi na radiyallahu anhu babu zikiri Hind bint Utbatan da eh, Al-Walid radiyallahu anha mahaifiyar Muawiya kenan duk ya kulla babi babi kansu radiyallahu anhu ajma'i to shine yake zikir a cikin Al-Qur'ani wa millatuhu addini ne a samhawa mai sauki hiya khairu millatin ita ce yayin duk wani addini gaba ɗaya can mai shirya da cewa min ghairi linin wala urfi ita dai ba ta da taushin da yawa sannan ba ta da tsanantawa da azza cewa addinin nan ya yi tsauri domin zamanin inda aka fito zakka za ka kasa goma ka ba da kashi guda amma yanzu za ka kasa arba'in ka ba da kashi guda duk da haka kuma wasu sai so su shiga wuta saboda ba su yi da zakka da iya zambin nan mu juma'a alaiha fi nari jahannam فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم بأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فسيدنا wanda a jagoranmu man shi ne wanda na la'ashirafa rifa'a ya samu mahi daukakar daukaka. Ya sharaful ali shi ma a daukakar madaukakiya wacce ta daukaka ala kullum rusutin ga kowace daraja. Ko kullu ai duk wani madaukaki in haɗa zai turmuyo kasa inda in inda ga daraja a wa musallar salama Tare da daraja sai na nan amma in an ka ambaci alaihi sallallahu alaihi to za ka ga daraja sai kamar ta yi ƙasa istaqallat li zikri Da ƙarfi su mata, haƙiƙa an yi alama ga sahabin abokai ne yi da alamar shi bin da ta taimako mana duk taimakon da suka samu albarkacin din da suka yi wa alaihi musallar sallama. alaihi wasallam ka tuno ko ne bin malami bale ne bin waliyi bale ne bin sahabi bale ne bin manzo bale ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi Sallam? wa adamu annabi adam alaihi salam tawassala yayi kamun kafa yayi fadanci yayi tawassuli bismihi da suna alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam fil ulya a cikin aljanna a lokacin da yake in tanya din nan wa qad jaa al buraqu haqiqa buraqa ya zo bi rasmihi da alama ta annabi sallallahu alaihi wasallam lil da jikin shi annabi ne raka ya tattaka fokar sama'i bisa ga sammai bakwai gaba ɗaya da jismihi da jiki ne ba da ruhi ne ba wa rabbul ula madaukakin daukaka wa ɗaya ta kadda hujuban jalali shamaku na girma na girma lahu ga alaihi wa musallu sallama ba ke take su tare da nan zuwa sama ta shekara ɗari biyar kabrin kowace sama ta shekara ɗari biyar kaga ɗari biyar so goma sha hudu dubu bakwai kenan to ga kuma da nan zuwa can ɗari biyar kaga dubu bakwai dai gaba ɗaya to haka ya wuce ayyar kai da munta a mataki na takwas ayyar kai inda yake jin sautattukan alƙalin ma ayyar kai ga al'arshi sannan annabawa suka tarbe suka tarbe shi tare da duk mahiyawansu suna kasa amma saboda girma annabi sallallahu alaihi wasallam a kai kusan suka tarbe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ata ya zo a nan sallah sallama in haƙi shirki don shafe kahirci ko hasmihi da yanke kahirci aslan hau gaba ɗaya. Junubin lahi rundunonin Allah waje a sun zo nasarar domin su yi taimako da rasmihi da addini a nema musamman sallallahu alaihi ma'ala lokacin da ya ɗaukaka fokar sama bisa ga zama bijismihi da hujjaki ne yana ta maimaita kamar mai shirin ne. fala malakun ba wani mala'iki illa tawassala wa cewa ya hadarci bismihi da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kablu ai kazin ma isra'i da shi ma din ga za'i dace ma kada kana ya kasance kwarai a talikul kum da dama ya saba da ibada san sawa bi hira'in sawa bi hira'in nuri da zari ira'in mufradan ya tahannalu in ji mai shiriniya. biyu shi annabi ne karimun mai tsoron Allah, karimun mai yawan baiwa, karimun mai kyawun asali, karimun babba, musulun mai kyawun kyautatawa ne, mutafabbilu mai kyauta ne. Wa afdalu shi ne mai yi min kulli khalqin lafi dukkanin talitta Allah tilkar da darajar. a ta akiran ya zo shi ne na ƙarshe ba a san aikowa shi ne alhali na ƙarshe nan hali ne ba a san tamizi ne ga aikowa wa awwali shi ne na farko amma fil halki da talitta in an ka tambaye ka wa an na ƙarshe ga aikowa shi za ka ce wa to wa an na farko ga talitta shi za ka ce wa kama ya tsaya makaman matsayin da lam yakun ya mursal ba wani manzo da ya tsaye wannan matsayi ne shi ne a ranar alkiyama lokacin da sukan suna nafsi nafsi karshen ta dai a ce a tewar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ana laha ana laha dama ce son ta wace ta wace wadata ya ta ya taki albusda shinhedu na sama bina alaihi da ta kalma ne al musharrafa madaukaka alai musa an ce fa ana alaika innaka bil wadi al muqaddas tuwa a can doro sinan a nan kasa amma aka ce ce ta kalma amma annabi sallallahu alaihi wasallam a sama kuma da takalma ne sallallahu alaihi wasallam al kamil al ihsan shine kammalallen kyautatawa ne wal husna da kammalallen kyau wal da kammalallen kawa kawa da yawa kawun ne kenan dan jam'u hiliya ne shi al ne annabi annabi Yusuf alaihi salam yana da rabin kyau amma annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi can ne gaba ne huwa bahirul aslab shine sarkin tsatsole wal asli da kuma tushe fi sala da mahaifa ta yana ta lam yazal illahu yankuluni min al arhami min al aslab al tahira ila al arhami al zakiyya aw kama qala nabiyu shi annabi ne dara ya tafi fil mala'ikatin jama'a ta mala'iku da manzanni ko ka samati bisa ga sammai wa'ada ya ya dawo wa zailul izzi alhali jela ta girma da tana mai kuwa fil ula ga ɗaukaka ma'ana ɗaukaka ta ƙara zainul izzi jelan nan ta girma wa ma zala dama ai bai gushe ba zai yi tirafi ka a zarce da yadda wani sannan ta girma a'a dama bai gushe ba a dahara shi ne mafi sarkin mumtaka abin mikewa ga daraja addini addini kan ya zamnu ke kalbin ne ga zukatan masu son addini biki da albarkaci a nan sallar sallama kuma wala zaman wa addini ya lizance su sirran mafi alan boye da bayyane inda da mutukar zamani mutum na tare da addinin sa ba za a yi rabar da shi ba قد عرفنا الفرض حقيقة من صنفر الله والنقل دناتلا والسنن دسنوني به دا البركة عليه محمد صلى الله عليه وسلم نن الفرل قوة فرلا كينا يا زنجني والنقل قوة نافلة wasu nan sai an ka huta ya kawo jami'i shi. Ishir a cikin sam'ahi, sam'ahi, halla ko doba, to fi addini din nan halla ya sabka ga kuluba zukatan mana wa aha wanda ya kiyaye addini, ishir a cikin da shari'ar sa a sam'ahi wacce take mai sauki ce ita wannan shari'a. To fi addini ya sabka ga zuciyar ta waɗancan mutane. wa kana shirku alhali sai inda an ka hito kahirci ausakaha ya daure wannan zukatan rabta ba ni da daurewa ba amma sai ga zuciyar ta samu walwala ta karbi addini bihi da albarkaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muhibbin shi masoyin Allah ne muhibbin shi annabi sallallahu alaihi wasallam mai so ne liman yasku ga duk wanda ya farance bisa da ke sabohi da gaskiyar faranta ta yi ta so wani kamar kuma yana karɓar manya jafu wanda ya yi aikin wauta wanda suke wasima ya san da zai da aikin wauta ta sai kuma ya yaje shi mu'imin mai taimako ne liman yashku ga wanda duk ya kai koke ta shiddata shadwihi ta tsananin bakin ciki ne don wata mata ta kai koken cewa ɗanta ya yi wa fadi kuma shi dai gare ta wata tsohuwa ma'aiki kai tsayantar da yaro ya ci gaba da cin abinci tare da sahabbai amanin shi amana ne liman ya ci da wanda zai iya zo ila ba da abuhi ga kofar rangwame na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam komai inda ka yi mai yuzirin wahashi ma aiki sallallahu alaihi ya karbe shi a kashana kuma ga mutanen makka a tura ka'udin nan duk abin da suka yi mai da yake dama yan uwa ne ne irin su Abu fiyana da Abu su fiyana duk guda biyu din nan inna al da su ikira mutum na Abi Jahalin Allah ya yarda da su ke dai duk ma'aikin sallallahu alaihi ya karbe su sai ya ce la tasriba alaikum ne babu zargi gare su don haka duk wanda ke zargin su ba musulmi ba ne na kwarai domin alin sallar salama ya yi musu uzuri to in dai wanda an kawa yi, rahmatul alamin ya uzuri to mutum kuma zai bi su da lehi wannan ke. ne kadari ne bala'i ne kuma ya kankai ta kafircin mutum ya je yana takaicin malami ma malami ko ba waliyi ba wallahi cikin littafi aljami'u fi alfazil kufri wanda ya hada risalatu fi alfazil kufri da kuma alfazil kufri da lilam bi qawaidil islam na da inna hajar al aka ce wallahi ko mallame kake kewa da shi bai gairi sababin zahirin ba wani dalili wanda ke to gahiri duk da kake da mallami ya kusa alaihi kubra ana jibin sauran kahirci to na ga wali shi da mallami ne da kare ina ga sahabin wani manzo bale sahabin muhammadu rasulullah Allah ta fari Mu'inin liman ya yashku bi shiddati wajhihi amanu liman ya yati ila babi akhihi wa qad alhali ba'san tsananin yaki shanahu ya muna na wancan tsakani ne da anan sallar. amma ma'aiki sai ya yi mai ya gaukun kuma agaji ne shi ma'aiki da mana haɗa ga duk wanda ya kuskure idza tara naka ukutamihi idan kurai yaƙi ne naka kura kutam kura to sai kama ba guda masara idan turai yaƙi ne ta motsa inda harbi bun yaƙi to fa za ka wancanin lokacin? lokacin la'amuri na rantsar matalacin ta wakatu nasr kiramihi wallahi lokacin taimakon musoyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai wallahi sai an taimake su lokacin a taimake su ala shirki akan kahirci su tarwatsa shi ihim, alaihi sallallahu alaihi wasallam yana shayar da su kahirai din bisummi سرامه da gubar takobi ne to walamma ambara lokacin da ya ya bihu da takobi ne to ya gitta fil kufi ga jama'ar kafirai to sai ku taho sai ku ce kadda wancan na ƙarshe ya kace ida wuyoyin maƙiya. kaddar ru'usa ya kace kawunan su bihi da shi sai taukidi domin da takobi khairul rusulin yoyon manzannin nan wa ma da bai gushe ba yabdi suna bayyana da al'azaima himmomi wa yas'al yana aikata al'azaima manya mai al'amura fi harbi bagati akan yakin yan ta'adda masu ketar iyaka wawayen mutane ai ta shirya yaki ana kai musu hari tabbata annabi salaf ya daure man kano wanda su kasance asabu sun motsar da aljara'im ta'addanci ta'addanci da yawa lihuhuka wa aksara ya ga nemanci liyusan da ragima kuka masu kwaɗan jini fi ga yakin badar aka kama wurin saba'in wajen gala ya kada afdalansa daukai ya zarumawa gadau wanda suka zan shi guda suna shure-shure fiddima a cikin jinainan su irin su uku batun na uku mu'aidin wanda ga hanya sai da na ali ya kashe shi haka kula irin abu jahali Buhari sai da ce babu katil abi jahalin babu ya kulla kan kashe abu jahali mu'azu da mu'azu suka san mai kai tsaye suka kai shi ƙasa abdullahi bin mas'udin da yake hisare shi da yake kakka sare ne takobinka na musulunci an shi takobi na ka sare ni in za ka tara ka daidai kai hannun don a ga cewa kai na ya kowane girma rashin ta da ya sai shi abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu an ka kashe manya manyan su shi ma umayyatul mukhalifin mai gidan bilal dama bilal ya ce la na zauta in na zauta ko ni ko kai karshen ta da aka kashe shi gaba ɗaya mu cewa ya ya kuce shi wannan umayyatul mukhalifin duk dai an ka kashe waɗannan manyan kafirai ɗin guda saba'in aka kama saba'in wasu masu suka musulunta lokaci shi ne yake bayani waɗanda aka kama waɗanda aka kashe shaidu ko kuma ina rantsuwa liman da ha da wanda ya hida fil ardi ga ƙasa fi khalqi ha ga talittar ƙasar wal arda ba da zalika da ha wa man qaddasa ba gudis yake ba wa man qaddasa da wanda ya tsarkaka ya tsarkaka liddu ha ga hanci li ibadillahi ga bayan Allah zan hanci ya hito bayan Allah suna ibada a lokacin hanci irin sallar duha da sauransu to ina rantsuwa da Allah la in udrimu wallahi idan sun ka kokonta su kafirai suka kokonta suka hana harbin yaƙi raha maredin yaƙi a dara lahum wallahi zai kewaya musu la'allai Muhammadu sallallahu alaihi a sun zo ranadan suna masu kuskure milhun su ne kafirai kamaha anan sallah salama ya kace jimajimahum mayyan kansu jam'u jumjumatin kashta ba ni da kacewa ba raraman bisa ga tilas ba su so to ya kace su bimur hafihi da takobi ne ba daɗe a ina fi harbihi ga yaki ne fakan fi'il khairin ba fi'il yake fi'il ba fakan fi'il khairin da yawa aikin alheri ya uddu wa anan sallallahu alaihi yake tattalin ya aikin alheri ne ibadi ga bayinsa dan duk wani salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam guda Allah yayi masa goma ba ma zai ba Allah yayi masa goma in ji maki sallallahu alaihi goma dari kun yi dari dubu kun dari kun dubu ya shiga aljanna kaga wannan aikin alheri ne ma yake tattali tattali min ibadi ga bayin Allah kai tsaye mutum ya shiga aljanna kuma duk wanda ka biya ga wasu cikin magabatan nan wallahi salati ya rike ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su wasa da salati to kan babu harbi da yawa kuma kofar yaki ya suddu kuma ake tashi wannan kofar lil'adi ta makiya don sun kasance su abokan gaba akwai lokacin da in ma za su kai hari dole su fasa wani ya tambayi kauke su sarkin misra ya tambayi ya ce a mai tambaya game da sahabba a nan sallar sallar shi wa abdullahi ya kawo cikin biya ulai amrul mujahidin ya waya suke waɗannan waɗanda za mu kai mayaji an ka ce to ɗaya ka jadda suke hum lillaili qurban bin hari furfa su da daddar ma masu yawan ibada ne kuma da rana su ne baradin ne su ne sojoji sannan karami ba su tauye mai haƙƙi shi ko karami yana girman babbaci an kai kafa da musu ne da dole ga koyin ba kuma sun hisan mutuwa ta ga rayuwa sai ruwa makai da jure ce billahi da zai ringa ba mu duk da duwatsu mai mai sun akabara da su ba su yi musu dole yakin da ba a ke ne ruwa makai ne a fili kan ba ga harbin lila hadi ya sudduhu fa afiya fuhu ta kubba annabi sallallahu alaihi wasallama kullun kowanne ta'ajjada waqduhu hasuwa ta yaro su ta kubba annabi sallallahu alaihi wasallama wa khatiyu ma sun annabi sallallahu alaihi wasallama kan min sudurin da yawa gabbunan kahirai ya mudduhu mashin ya miƙa shi ilaiha kannin su durin da yawa gabbunan kahirai ya mudduhu annabi sallallahu alaihi salma ya miƙa mashin ilaiha zuwa ga zukata fa har su sadari gehen jiki ya yi mai digo shi wannan mashin na anan sallallahu alaihi na kaɗa ba ni da digo ba wannan mu dakata in Allah ya kai mun wani sati za mu tashi walamma a ta badaran ilahin dinar fiye magana a kan yakin bada. a nan ya shigo ne yana haɗin garancin alaihi sallar sallama da sahabbansa radiyallahu ta'ala an majiki assalamu alaikum eh aljinjima hmm. shi shine jam'in ta shi shine ta kullu kai. kananan bayan kiyar kai wanda mai abin gama mai iziya ya faɗe shi ko mai munta haljin jima ƙarshen ta kullum kai wagga wadda muka ce ma da hausa gwaiba wagga cinin ka yin na ba to shi ajin juma hmm. to sai a sa takobi a kace wannan wannan junjuma ɗin ta kahiri duk wanda an ka bugan mu shi kenan an kare da shi don gaba ɗaya zai rude ya ɗimauce ko bai mutu ba هذا ساري آية ذلك الحمد لله اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ليكي الله يسلمك sanar jiya na yin da yake ba kowa ya san da magana ba akwai masallacin da aka yi magana a nan na ta da aka ba malam nuruddin ta ala hausa ne shi shine liman ni ko an na'ibi na harko mallam bello jabi shine na'ibi na biyu kusan koyaushe Allah su ana yabo da masallacin don ana cikin aiki kwarai a nan na ta. fatan sai ka ƙara taya mana addu'a Allah ka tsare kuma ka ƙara tabbatar da ikhlasi kuma ka sa dukkan ayyukan da muka dan neman yadda Allah ne subhanahu wa ta'ala sirr fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين وسلام والحمد لله رب العالمين